banza ya can ki koma kullum ki zo za kwana mutane a nan wajen ba ki kwana a wajen ba ki koma can bari Wannan jaraba ce a mai cinta zai dace. ke ko kya kasance aiwa kama shi kamar itace haƙi bai barin ki ki shirya ke ɗauki abin da ke kai ki ɗan gona kullum idan za ka fita kai kwalli a ƙara koma sabo dal kake to ake ce sirrinki domin abokaina ina fita fa yanzu har tsokana ta saki matan nan taka ta iya gyara miji to ai dole na kula da mijina na gyara mijina saboda ba ma na son ka fita wata ta ganka da ce tana so duk wanda zai ganka aka yasa ina kula da mijina ya ba ka kike duk sanda zan fita in kika zauna da ni kika fare mu wannan hikayoyin naki sai kin sa na makara ina zuwa abokai na su fara cewa ga mijin hajiya au haka ma suke cewa eh bada rai ko ta wani su ah, to yanzu in na ce masa hajiya ta hana wani suna kuma kika zaɓa a ranka faɗa <laughs> to mijin mace ɗaya kamata yanzu ya koma mijin mace ɗaya ni kaɗai daga ni ba ƙari ba ba ku da dama kin ga yanzu kin ga lokaci ya tafi abin da za a yi ki taso mu je mu sallama da abba kar in makara ko matsala ta ba ki cika ladan naki ba ai na zata ka manta zaka tashi ka tafi ne baka saba ba ku ga gaya <laughs> a maka dariya ba a ce yau mijin mace ɗaya ba hula ya fito ne mutum <coughs> bari ƙara salada na <coughs> ta yi miki haka ka ga inda kai kyau sosai <laughs> amma fa kai ne kai hulan kyau ba ita ta maka kyau ba to ake ce sirrin <laughs> kyau zuma ga maɗaci zuma da maɗaci zuma da maɗaci wanne zana ɗauka na ɗauki zuma na bar maɗaci duk inda nake zaton da zama a nan lallai akwai bahar da umma sau da dama yakan zama husuma diyar kwarai ce ke biyayya gun mahaifa sai ta dace har ta da eh, alama saudu an fito za a fita? eh abba za a fita to shi ne na ce kamar yadda aka saba gara in biyo a yi mun addu'a a samu albarka to alhamdulillah Allah ya albarka Allah ya albarka Allah ya sa abin da aka samu abin da aka fita nema Allah ya sa a samu ba abin da zan ce kamar yadda na saba Allah ci gaba da yi maka addu'a Allah ya albarka sannan kamar yadda na saba gaya maka shine idan ka fita tsakaninka da abokanan mu'amulaka a yi gaskiya kuma yi amana mutum ko ba musulmi ba ne shi kowanne iri ne shi a yi ƙoƙari a yi abin da aka saba daman nasan kana yi sannan ka sai da ƙasa take ciki yanzu mutane ana cikin wani irin yanayi shi ma dai na san ka saba duk lokacin da ka hada da wanda yake da buƙatar taimako so a ci gaba da yi kar a gajiya shi mai bayarwa baya rasa mai bayarwa a kodoshe baya rasa Allah yi muku albarka da kai da matarka Allah ya albarkace ku Aa a Maryam na gode duk abin da nake bukata kin kama shi Allah ya miki albarka da ke da mijinki Amin amin Zuwa da maɗaci wanne zana zuma da mai tsakanin ɗan adam da kuɗi ni mai sa faɗa da uba ni mai sa faɗa da yau bari miko maka an tanko ido na na ganta ta dauke ina zuwa da Allah sai ka dawo barauniya ban tsohuwa da ke amma wallahi ke tukunya wallahi duk sanda na sake ganin ki a wannan layi billahi lazi la ilaha illa sai na ci mutunci tsohuwar banza ana ganin ki kin san ba mutum ne kike bai sha sha sha ba sai mun daga nan wasu baƙi ne ma za su sani fita da wurin kuma kin san ina tare da ke ai gaskiya kam ke sa na zina da sauri ba matsala ai za ka dawo ba mu ba matsala kai ka manta dai na yau me kike so mu yi shi ka sani dai ba sai na magana ko dai ta jiya ta jiya wai zabiya ta manta waka eh mana san kullun ke ne kilishi ko <laughs> to sai na dawo mm sai ka dawo Bye bye, ka kula mun da kanka sosai. ta zubar da jini Allah sarki baiwar Allah dube ta jina-jina gashi direban da ya buge ta ya gudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kai wannan mata kake cewa Allah sarki baka san ta bane tsohuwar kilaki kenan hmm. badi duniya kenan ni da na san ita ce wallahi ba zan zo gurin nan ba dalla Baba, wannan da kake gani matan nan tsohuwar 'yar duniya ce, kaf garin nan babu wanda bai santa ba, ba a bar tausayi ba ce ba, da kake ganin ta haka. Wannan wani irin al'amari ne haka, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya ya kamata a ce an taimaki wannan matan. sannu baba daure ki tashi mu je asibiti domin a duba ki uzurinka ban cancanci haka ba alkhairi a tare da ni ba alkhairin da ke tare da ke nake nema ba alkhairin Allah nake nema domin kuwa Allah shi ne mafi alkhairin masu alkhairi. Kar mutum na biyu da kai yunkurin taimako na shi ma na farkon tun da ya kusance ni ya fada cikin masifa ba na son wani ya sake shiga cikin masifa a kaina ka banni wannan kaɗan ne daga cikin masifan da nake gani ka tafi uzurinka kan bana inda zai fada mu ya fada da kai baka san hawa ba baka san sauka ba baba ina mai tabbatar miki da cewa babu wani bala'i ko musiba da za ta sauka a kaina domin kuwa duk sanda zan fito daga gida mahaifina yana yi min addu'a Allah ya kare ni daga dukkan shari kuma na yi imani addu'ar iyaye karɓaɓɓiya ce sannan mahaifina shi ya umarce ni cewa duk inda na ga wani mai buƙatar taimako in taimake shi ko da kuwa abin da nake da shi zai ƙare daga yanayin da kike ciki hakika kina buƙatar taimako kuma ni zan taimake ki ne don Allah ba don neman wani abu da ke tare da ke ba domin kuwa Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa da Allah ka taimaka ka haɗa da shi kafin bar Zuwa da maɗaci wanne zana zaɓa na ɗauke zuma da maɗaci zuma da maɗaci ga zuma ga maɗaci zuma da maɗaci zuma da maɗaci wanne za na ɗauka da ɗauki zuma na maɗaci Kawai ki faɗa wa abin mun ƙara sosai. duk inda nake zaton da zama a nan lallai akwai maɗaci duk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 ki riga kin aure ba na son in zo in jefa yarinyar nan a cikin halin haɓu in saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so yanzu za ki ga magana da nake gani ki ga abubuwan da nake faɗe a kanki ita fa'izan nan ita kaɗai ce yarinya ayyaba kyauta ta ci a wurin so ke wata ba a mai da hannun kyauta baya idan na je ne kuɗi na dawo gari za ki kashe auren ki aure. Bai faɗa min zai ƙara aure ba. Ban san waye auro wacce za ta kula min da 'yata ba. Ta ba mama wacce.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 You.